tambaya akan in na fahimta yana bayani akan cewa mutum ne yake yin istimta'i wato masturbation yana wasa da al'aurarsa da hannunsa yakan daina kuma shaidan ya yaudare shi ya koma me matsayin wannan a addini الشيخ محمد بن صالح الأثيمين الوهيبي التميمي رحمة الله عليه أتكين الشرح الممتع ناسا na littafin أنابلة volume na goma sha hudu shafi na ɗari uku da goma sha takwas ya amsa tambayan nan na farko tambayar da ya amsa shine cewa istimta'i yin wasa da al'aura don a ji daɗi ko har wani abu ya fita a jikin ɗan adam saboda dalilin jin daɗi wannan haramun ne in har mutum yana yi babu dalili ƙaƙƙarfa, ya ce ya dace a masa ta'aziri menene ta'aziri da hausa a ɗan ladabtar da shi ta'aziri a tsoratar da shi ko ɗan yin wani bulala ko a jakunansa a ce in ya ƙara za a yi maganinsa a masa ta'aziri sai ya ce amma akwai halayen da yake iya faruwa idan mutum ya yi a bashi uziri. amma cewa haramun ne ce wannan shine al'asulu cewa haramun ne don me dalili don Allah ya bayyana hanyoyin da shari'a ta amince a ji daɗi ta shari'a amma bai kira istimta'i ba kamar misali da yace walladina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sai ce famanibtaga wara zalika fa ulaika humul adun a suratul mu'minuna ayata biyar da shida da bakwai kenan zai zama kaga Allah ta'ala ya ce, bayi na kware suna kiyaye al'auransu sai ce sai dai zuwa ga iyalansu na aure ko kuma bayinsu da hannayensu suka mallaka a lokacin bayi sai Allah ya ce, duk wanda ya biya bukata ba ta hanyar iyali ko bayi ba to lalle wannan ya ketare iyaka yayi ta'addanci a rayuwarsa kaga istimta iya shiga cikin wannan dan Allah bai kira shi a hanyar da ya halatta dan adam ya ji dadi ba mafhum tayyib ga kuma hadisi na ya ma'ashar shabab ba istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj faman lam yajid fa alayhi bisiyam fa innahu lahu wija wanda yake muttafaqun alayhi yana muslim hadisi na 1400 kenan to kaga waɗannan hadisi ya bayyana in mutum bai da aure to ya rika yin azumi kaga inda istimta'i halal ne tunda azumi ya fi wahala na manzon Allah sai ya ce istimta'i amma tunda bai faɗa ba wannan yake bayyana mana istimta'i bai zama halal a shari'a mafhum tsayyib sai ce amma akwai bukata kala biyu akwai haja diniya da haja badaniya da ke sa a yi wa mutum uzuri haja diniya wasu musu ce darura diniya wato larura ta addini shine mutum ya kai matakin da in har bai yi istimta'in ba bukatuwar da yake da shi bai da halar aure za ta kai shi zuwa ga zina a nan sai ce to ya halatta ya istimta'i matukar yin nasa zai hana shi yin zina don laifin yin zina a wurin Allah ya fi na ta'i ninkin ba ninki don akwai ka'ida usuliya mai muhimmanci cewa mai a khafu dararaini ko kuma wa in tazaham adadul mafasid yurtakabul adina min al mafasid idan barna guda biyu suka haɗu, ya zama dole sai an yi barna daya to sai a duba ƙaramar barna sai a yi ta dan a nisanci babbar barna to kaga irtikabu a khafi a nan ya halatar da shi yayi don ya nisanci babbar barna sannan akwai haja badaniya wato bukatuwa ko darura badaniya da za ta sa idan abin da ke jikinsa bai fita ba yana iya cutar da shi to idan har wannan yin shi zai sa ya fita kuma bai mai da shi al'ada kullum ya yi ba kawai abu ne da ya zo masa nadiran A anan yace yana halatta don ababin zarura da ya samu kansa amma in wannan abu bai tsananta ba to mutum ya nisanta ya rika azumin nafila shine abin da ya fi dacewa gare shi kuma mutum ya yi kokarin neman dama ta halal don ya rufa wa kansa asiri ya yi aure wannan matsayin sa ɗaya ne ga namiji matsayin hukuncin ɗaya ne ga mace saboda yadda maza ke masturbation mata ma akwai wanda suke yi Allah ta'ala ya kare mu daga wannan wallahu ta'ala a'lam malam mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ba ni so mu wuce minti ashirin ba a shiga karatu ba in gajeruwa ne ka karanta tana da tsawo a hakura to bismillah yake cewa Allah ya ji iyayen malam da na yan uwa musulmi gaba daya Allah ya kara wa malam ilimi mai amfani amin amin yake cewa malam dan Allah ina da tambaya ne mu ne muke bautar kasa kamar yadda ya rubuta da shi da abokinsa a wani garin da musulmai ba su da yawa sai ya kasance in za su je masallaci sai sun hau abun hawa sai kuma in za su tafi da kafa musamman sallah asubahi wurin babu tsaro shine suke tambayin malam a dalilin haka za su iya yin sallah a gida daga alhassan husaini bai to wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam allasan husaini in na fahimci tambayar ka ka tafi yi wa ƙasa hidima ne ba ka je ka bauta wa ƙasa ba bauta Allah ake wa ita kuma ƙasa hidima ake mata ba bauta ba ko eh ka je ka yi wa ƙasa hidima NYSC yi wa hidima ƙasa ne ba bauta wa ƙasa ba Allah ta'ala ne ake bauta masa mafhum sai sannan wurin da aka kai ka mai iya kudancin ƙasa ne ko south east ko south south wuraren da ke da karancin wuraren da ake ibada in ma ka samu ana samu yan kaɗan kaɗan ne suna da nisa me matsayin zuwan ka sallah musamman sallan asuba in za ka shiga mota kai dan NYSC ne har yanzu alawi ɗinka bai kai dubu ɗari ba an ce dai an ƙara zuwa saba'in amma har yanzu na san ba implementation ba i hope dai NYSC suna ji a gaggauta a musu implementing da Allah a Najeriya dubu saba'in din ma maleji ake yi Eh, a yi ƙoƙari a yi dubu talatin da uku babu inda zai kai mutum wannan ko abinci ba zai wadatar ba Allah ta'ala ya albarkaci abin da ake ba su kaga kuɗinsa bai kai ya rika shiga mota ba na biyu in zai je daga sai ce akwai kuma fitina ga rayuwarsa a karkashin wannan fahim tambaya Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Bas rahmatullahi alaihi Mufti al marigayi a cikin jerin fatawoyinsa da aka jama'a volume na goma sha biyu shafi na hamsin da takwas da hamsin da tara da sittin shafi uku ya amsa tambayoyi akan matsayin fita sallah musamman idan wuri yana da rata ko kuma akwai abin tsoro abin da ya faɗa shi shine cewa zuwa masallaci a yi sallah wajibi ne ga duk wanda yake jin kiran sallah amma sai ce wanda ya ji kiran sallah da sautin mai kiran sallah ba da loudspeaker ba ratan da ya zama inda da baki aka kira za ka je kuma ya zama wurin babu iska da ke kadawa saboda akwai iska tana iya kai sabon kilomita goma ba kar ya zama iska tana kadawa ya zama normal sautin mai kiran sallah ne in ya hau kan masallaci ya ɗaukaka sauti ana iya jinsa ya ce to a nan wajibi ne a je na farko ya zama sautin bakin sa ba da na'ura ba na biyu ya zama babu iska mai kadawa ko tsananin sanyi da ke kai sako to a wannan ya zama wajibi ya amsa daga cikin hadisan da malamai ke dogara da shi akwai hadisi na ibnu maja hadisi na 793 wanda hadisin iya da kyau an tara hanyoyinsa fiyayyen halitta tsira da amincin sabbata a gare cewa man sami annida ati ilaiha wa illa fala salata lahu illa min udhrin duk wanda ya ji kiran sallah wajibi ne ya amsa in yaki zuwa to ba yi da sallah sai dai in yana da uzuri sai aka tambayi sahabi abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda menene wannan uzurin sai ya ce almarbu wal khawf rashin lafiya ko kuma tsoron hanya kaga kai ka ce akwai matsalan tsaro kaga tsoro yana hana mutum fita idan ya zama zuwa sallan asuba zai sa rayuwa a hatsari ya halatta ya tashi iyalinsa su yi sallah da iyali in su biyu ne a daki su tashi su yi sallan jami a wurin rashin lafiya da kuma tsoro dan shari'a tana ba wa kare rai muhimmanci so wajibi ne mu kara damu da kiyaye rayukan mutane to a wannan hali ya halatta insha Allah ta'ala mutum ya hakure sallah a gida idan mutum zai kira sallah da muryarsa menene ratan da sautin dan adam yake iya kaiwa bincike ya bayyana cewa in mutum mai karamin sauti ne idan ya kira idan ya zama ba karan abun hawa babu tsananin iska da ke kadawa mai karancin sauti yana iya kaiwa mita ɗari. mai tsakatsakiyar sauti yana iya kaiwa mita 300 mai madaukakin sauti yana iya kaiwa mita 500 kaga kamar rabin kilomita sannan mai tsananin sauti irin waɗanda yake da sautin jauhari su ɗan kaɗan ne al'umma sautin suna kai mita dubu kaman kilomita ɗaya wannan shi ne sautin da yake iya covering idan ya zama mutum yana da sauti so mafi son samu ya zama tsakanin mutum da masallaci kada ya wuce kilomita ɗaya shi ne ka'ida kuma garuruwa na musulmai ana samun masallatai a ƙasa da kilomita guda ɗaya da za a yi sallah wallahu ta'ala alam muna cikin suratu ali imrana aya sura ta uku aya ta nau'a ramma in ka gane inda za ka tashi sha Allah ta'ala kawai bismillah sai a fara من ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا خشيتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما Hmm. walaƙadi sadaka kumullahu wa'adahu haƙiƙa Allah ta'ala ya cika alkawarinsa da ya muku shine ya gaskata alkawarinsa gare ku iz kun bi izni lokacin da kuka buɗe musu wuta hagu da dama gabar da yamma kuna nasara a kansu a filin daga hatta iza fashiltum har kuka kai matakin da kuka saba da fashiltum kuka ji tsoro kuka rasa darajar ku wata na za'atin kuka yi sabani fil amri cikin umurnin da fiyayyen halitta ya muku wa asaitum kuka saba wa Allah ta hanyar rashin biyayya ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma arakum ma tuhibbuna bayan Allah ya nuna muku abinda kuke so na ganima saura kuɗi ba kuma sai al'amari ya canja minkum daga cikin ku mai yuridu duniya akwai wanda duniya yake so wa minkum mai yuridu al-akhirah daga cikin ku kuma akwai wanda lahira yake so Allah ta'ala ka sa kullum mu fifita lahira akan duniya thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum shine daga nan kuma sai ya tafiyar da ku daga gare su kuka juya da baya don Allah ya jarrabe ku akan saba umarni da kuka yi wala kadi afa ankum hmm. Allah ya yafe muku sahabban yan gata ne Allah ya yafe muku wallahu Allah zo fadilin ma'abocin falala ne alal mu'minina zuwa ga waɗanda suke muminai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari al rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa na aljami il ahkamil qur'an karkashin wannan aya ta ali imran aya ta 152 yayi magana mai matukar muhimmanci na dalilin saukan aya din in an ce al-qurtubi iya nufin cordoba ne a kasar spain a yanzu cordoba da ke ita kasar spain da portugal da wani bangaren france musulunci ya mulki wurin kusan shekara 800 ana shari'a ta Allah a wurin daula ce ta musulmi an yi manya-manyan malaman musulunci irin shi imamul kurtubi daga wurin yake ibnu hazmin az-zahiri shi ma mutumin andalus ne dan wannan wurin ne imamu shatibi bada'atu bi bismillah fi nazm awwala tabaraka rahmanan rahiman imamu shatibi dan andalus ne wannan kawai misali nake barwa an yi manya-manyan malaman duniya kuma aikinsu har a yau a duk duniya ana ji da shi irin garin Cordoba, garin Sevilla, garin Granada, Zaragoza, Mallorca, duk waɗannan garuruwa ne asali daula ce ta musulunci. To Imam Al-Qurtubi karkashin wannan aya ta 152 Ali Imran yana cewa dalilin saukan ayata kamar yadda Muhammad bin Ka'ab ya faɗa radiyallahu anhu wa rahimahumullah cewa bayan Uhudu manzon Allah sallallahu ya koma garin Madina tare da sahabbai sai sahabbai suna da cewa to mu dai gabanin mu je uhudu ai an ci amma ne alƙawarin zamu yi nasara kuma gashi mun je wane yayi shahada wane ya rasu wane ya gudu kaza kaza ya faru ai kaza ma ya faru suna ta maganganu to kuma ina alƙawarin da aka mana sai Allah ya ce me laqad sadaqakumullahu wa'adahu ittakhsunahum bi'izni ai Allah ya riga ya cika alƙawarin da ya muku ku kuka warware alƙawarin da kuka yi wa Allah sai kuma aka dawo aka fara nasara akan ku ai daga farko ku kai nasara kamar yadda muka fara bayani a jiya yakin uhudu yaki ne da fiyayyen halitta ya yi amma ya yi shi ne a matsayin self-defense self-defense wato kare kai a dukkan dokokin duniya kara kan ɗan adam mafi kankanta halal ne duk inda bala'i ya tunkari mutum self-defense halal ne ko jami'an tsaro da ba a ba su ikon harbi ban ana tarzo ba idan ka haura musu za ka halaka su don su kare kan suna iya aiki da bindiga su yi harbi ko ba sa yi na san akwai jami'an tsaro a nan wannan kuma dokar a duk duniya ada aiki da ita sofiyayyen halitta yana zaune a garin madina ya bar mahaifarsa ta makka saboda tsangwama da kiyayya ya yi tafiya da kafa da akan dabba na sama da kilomita 400 a cikin sahara don ya koma garin madina ya bauta wa allah a haka aka biyo shi kuma aka ce garin madina ma ba za ka zauna lafiya ba yana garin madina sai aka ce ai ga abu sufyan ya ɗauko sojoji ƙuraishawa mushrikai daga makka suna zuwa madina su yake ka fiyayyen halitta ya tara sahabbai da gaggawa yana neman shawarinsu suka ba shawari kala-kala daga ƙarshe ɗauki shawarar matasa cewa a je bayan gari a kare su kar mu bari su shigo cikin gari suka shigo gari za su kashe mana mata da yara so da haka mu je bayan gari mu tare su shine sai aka fita bayan gari yakin uhudu an yi shi ne don kare kai ba a je tsokana ba mafi yawa in ka kaga fiyayyen halitta ya fita yaki dalilai ɗaya ne daga cikin uku na farko ko a karya zalunci na biyu ko self defense ne a kare kai ko na uku wasu jama'a ne masu rauni ake azabtar da su sai aka ji dan a kwato su daga hannun azzaluman da ke azabtar da su waɗannan su ne manyan dalilan da yasa yake yaki sallallahu alaihi wasallam mafhum tayyib yakin uhudu an yi shi ne a watan shawwal ranar bakwai ga shawwal hijira na da shekara uku a yau idan ka yi lissafi yakin uhudu a irge na hijira yakin an yi shi shekara dubu ɗaya ne da ɗari hudu da arba'in da uku da suka wuce shine shekarun yakin uhudu mafhum tayyib idan kuma ka dauki irge na gregorian mai irge daga january zuwa Disamba yakin uhudu an yi shi zaka ce ranar 20 da nawa ga wata na'am ranar 23 ga watan mai ga watan mat shekara ta nawa shekara ta 625 shi kuma in ka dauki irgen za ka ga yau yakin an yi shi shekara 1000 ne da 400 da suka wuce kaga a hijira shekara 1443 da suka wuce akwai bambancin shekara 43 saboda kwanakin da ke cikin hijira daga almuharram zuwa zulhijja bai kai adadin kwanakin da ke cikin januwari zuwa ga disamba ba shi sa halitta sallallahu da ya shekara 63 a duniya wannan irgen hijira ne amma an kan canja shekarunsa daga januwari zuwa disamba shekara 61 da kadan yayi a duniya ya koma zuwa ga Allah so 63 ba a irgen gregorian bane a irgen hijira ne shi sa yau idan kana cewa wai kayi shekara 60 in an koma hijira shekaran ka 62 ne kuma asali musulunci duk maganar da ake maka addinance da wannan almuharram zuwa zulhijja ake maka in dai addini ne yake maka magana da wannan kirge yake maka magana saboda shine tabbas shine ana ganin wata ta kama in ta kare wata ta fito sai a ce ana girge amma wannan daga januwari zuwa december ai haka kawai kake ga kwanakin haka kikikaka haka suke tsaye waje daya 30 days of September ko April, June and November all days of 31 except February ba haka ake aka haddace ba amma wannan kirge kuma da yake na zahiri sai ana kula da wata wani ya zo ya 29 wani ya yi 30 days so me ke faruwa kamar yadda jiya na faɗa in mun yi lissafi zuwa yau hudu ga ramadan hijira shekara ta 1446 za mu samu yakin uhudu an yi shi shekara 799 da ɗari shida da tamanin da biyu yau jiya da tamanin da ɗaya yau kuma da kwanaki zai zama ya yi kwana dubu ɗari bakwai da casa'in da tara da ɗari shida da tamanin da biyu shi ne ainihin kwanakin da aka yi na yakin uhudu zuwa yau yakin uhudu fiyayyen halitta ya fita ne da sahabbai ɗari uku da yan kai adadin yan kai din alkalin masu saba amma da yana tsakanin ɗari uku da talatin zuwa ɗari uku da saba'in shi kuma abu sufiyan da ya kawo yaƙi tun daga garin makka ya zo da sojoji ɗari dubu uku da ‘yan kai sahabbai nawa muka ce? afuwan ɗari bakwai ɗari bakwai da talatin zuwa ɗari bakwai da saba'in kar adadin badar ya ɗauke ni ɗari bakwai da talatin zuwa ɗari bakwai da saba'in su kuma wanda suka zo yaƙansa ƙarƙashin jagorancin abu sufiyan adadinsu daga mutum dubu uku da ɗari uku ne zuwa dubu uku da ɗari bakwai so da haka za ga adadin su ya ninka adadin fiyayyen halitta da sahabbai akalla kaman za mu ce sau uku to a wannan hali fiyayyen halitta gabanin ya je da sahabbai an masa bushara za su yi nasara matukar sun rike Allah suka rike Allah suka je suna zuwa filin daga aka fara yaƙi sai suka fara nasara akan waɗanda suka zo su yaƙe su har gidansu har suka kashe manya-manyan jagororin su mutum bakwai a wata riwaya ma mutum takwas me ke faruwa a lokacin sai su mushrikai suka yi ta yara ke kenan suka ci ta kare suka fita a guje har ya kai mata suna bayan gari suna kallon suna dariya ana kai ne shi a cewa ni Allah ya isa ban yabe ba ni ba ni ne shi ba irin ana izgili din nan to a lokacin da za a fara yaki fiyayyen halitta ya iya strategy na yaki sai ware wasu mutane mutun nawa mutun nawa na'am wata riwaya 70 wata riwaya 50 sai ce su hau kan dutse su zauna